يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم لهدي شادي قوة رمضان هجرانا لشكرة دهودة يهودة ثلاثين دهودة daidai da shirin da daya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku da mu fassara aya ta ɗari da goma sha shida ta suratun nisa'i zuwa aya ta ɗari da da insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi suna karantar da mu haɗarin canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala akwai haɗari game da canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقد ضل ضلالا بعيدا إن الله لا يغفر أن يشرك به للي الله بي غافرت أي شركة دشي الله بي غافرت أي شركة دشي wannan yana nuna cewar wanda ya mutu yana shirka shi ne wanda bai samun gafaran Allah amma duk wani zunubi da mutum ya tuba kafin mutuwarsa Allah madaukaki yana gafarta masa ko da shirka ne inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ana nufin wanda ya mutu yana shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma Allah yana gafarta zunubin da ya kasa shirka amma fa wanda ya ga dama idan mutum ya mutu yana aikata wani laifi Allah subhanahu wa ta'ala yana iya gafarta masa wannan laifin ko da bai nemi gafararsa ba matukar wannan laifi bai kai shirka ba duk wani zunubin da mutum sai aikata in dai bai kai shirka ba matukar wannan mutumi ya mutu da imani kenan akwai fatan wannan mutumi zai samu rahamar Allah amma ba sharadi ba ne shi yasa Allah madaukaki ya ce liman ya sha'u ga wanda Allah ya ga dama wanda ya zama a zuciyarsa akwai ikhlasi ga Allah subhanahu wa ta'ala ibadar da yake yana yin ta ne domin Allah a dalilin sa, Allah yana iya gafarta masa laifuka masu yawa ba tare da ya nemi gafaran Allah ba wato shirka ce take da irin wannan munin hali shi yasa Allah ya cika ta ayar da cewa wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan mubina wanda yake shirka da Allah hakika yana bacewa ya bace bata mai nisa saboda ita shirka ita ce wato zunubi da take da muni zunubin da Allah subhanahu wa ta'ala bai gafarta wa mutum matukar ya mutu yana aikata ta Allah ya kare in ya da'una illa min duni in ya da'una min illa yad'una min dunihi ai ba sa kiran wani Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya ta sauka ne game mutanen Makka ta duba tafsirin al-Imam Qurtubi nazala fi ahli Makka is abadul mutanen Makka suna bautan gumaka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in yad'una yana nufin ma yad'una li'anna al-harfa min in bi ma'ana ma ya da'una illa min dunihi illa inasa ba sa bautan wani Allah face mata me ake nufi da mata ana nufin kan nasu ma sun ba su sunayen mata wato kamar wannan Allah subhanahu yana nuna na ƙasar kafirai ta wajen ibada da ma na ƙasar ta wajen hankali domin ai ko a halitta ta dan adam yi rinjayar da halittar namiji akan mace in ma gumakan za ku bauta wa me hana ku bauta wa namijin gunki sai macen gunki wanda shine Allah yake ce ai ba su bautan kowa face mata mata ne ma gumakan a gumakan ma ba maza bane saboda kaga la ta uzza manata duk mata ne wa in yad'una illa shaytanan marida kuma ba su kiran kowa ba su bautan wani face shedan fandarare Ah, kalma ta almaridu shine marida ana nufin al'aci almutamarridu duk wanda ya fandare ya zama mai saurin kai ana kiransa almarid ba sa bautan wani face shaidan wanda ya fandare wa Allah subhanahu wa ta'ala la'anahu Allah la'anahu Allah وقال لأتخذن مفروضا لعنه الله شي شيطان دنن الله سبحانه وتعالى يا لعنce shi wa qala lokacin da Allah ya la'ance iblis sai ya ce la'attakhizanna min da lallai nayi alkawari sai na rike daga cikin bayanka sai na samu kaso shine nasiban daga cikin bayanka mafruba wanda aka yanka min wato shi kansa ya sani bai iya hallaka wani sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala dama can ya yi nufin halakakke ne don haka da ya ce la'attaka zanna min ibadika nasiban bai tsaya haka ba sai ya ce mafuruban da ya san dole bai iya hallaka wani sai wanda Allah ya nufi wato sai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala dama can ya nufi ya yi nufi cewa halakakku ne Allah ya kare wala nahu wala nahu wala nahu wala أبصارهم فليغطكن آذان لهم udillannahum iblis yace lalle zan yi kokarin batar da mutane wala umanniyannahum lalle zan sa musu dogon buri uzayyinu lahum tarka tauba wa aiduhum al-amaniya tawila in kawata musu barin tuba ya zama to dan adam bai ma sha'awata kuma haka ne zaka samu dabi'ar mutane idan suna sabon Allah ba su ma sa tunanin mutuwa kusa wannan kawatarwa ne na shedan duk sa'ilin da kake saba ma Allah kakan tura mutuwarka nesa baka jawo ta kusa wa a'iduhum al-amaniya isa musu gurace gurace shine uman wala umanni lahum zan sa musu guri wala amuran lahum kuma zan umarce su fa la yafshi kunna azan al-an'am su rika yanyanka kunnuwan dabbobi su rika yanyanka kunnuwan dabbobi in ka duba tafsirin almanar a mujalladi na bakwai shafin dari da sittin da tara akwai daga al'adar larabawa wasu dabbobi da suke musu canfi wanda allah maɗaukaki ya yi magana akan waɗannan dabbobi a wurare da dama cikin alkur'ani yana daga canfi da larabawa suke ma waɗannan dabbobi umarnin da shaidan ya musu akwai dabbar da suke kiranta albahira annaqatu allati yubhiruna uzunaha abin da yasa ake kiranta albahira suna saboda suna tsaga kunnan dabban shakkan wasiya za su tsaga kunnan dabban wato tsagu mai fadi suna yin haka ne a dalilin canfi ya na biha zalika idan untijat khamsata abutunin idan taguwa ta haihu aka samu ta yi ciki sau biyar makanin kamisu unsa ciki na biyar ya zama ta haifi wato ta haifi mace to wannan taguwar suna mata canfi. wannan taguwa ita ce ake kira albahira sai a tsaga kunnan wannan taguwa a gyale ta kamar yadda abdullahi bin abbas ya bada labari wannan yana daga cikin al'adu na larabawa sanannu an riga an shaidai su da wannan wato canfi abu ne wanda sun rike shi dama canfi gaba ɗaya shaidan ke umarnin bawa ya aikata Allah subhanahu wata'ala ya bamu labari abinda iblis yake faɗa wala amuran lahum fala yubatti kunna azan al'am lalle zan umarce su su ringa wato tsaga kunnuwan dabbobi a dalilin canbi idan wannan ragumi aka tsaga kunnansa ko an kyale shi kenan in ji Abdullah bin Abbas ya na lahu zalika li alama ala tahrimi aqliha aw rukubiha aw alhamd alaiha saboda haka idan ka ga rakumi yana tafiya a cikin gari kun da a tsage ka riga ka san wannan rakumi haramun ne a ci namansa haramun ne a hau kan shi haramun ne a dora masa kaya haka za a kyale shi ya yi ta sa har ya mutu wannan ba shakka al'ada ce ta larabawa kuma wanda kafirci ne shedan ya yi umarni da yinsa shedan ya yi umarni da yinsa saboda canfi nau'i ne na kafirci wannan shine abin da al-Imam Shawkani shi ma ya faɗa a tafsirin sa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala a littafin Igasatul Lahfan Igasatul Lahfan a mujallar na farko shafin na ɗari da biyar zuwa ɗari da bakwai ya yi magana akan wannan al'ada ya yi magana mai tsawo akan wannan al'ada ta larabawa raƙumi ai masa canfi wannan canfi da suke idan rakumin ya haihu ciki biyar ya zama ciki na karshe aka samu ya haifi mace to za a tsaga kunnansa tsagu mai yawa shine ibn qayyim yake cewa Allah ya yi amfani da kalmar albatku albatku shine fala yubatti kunna azanal an'am kalma ta albatku ma'ananta alqatu wato za a datsa kunnan dabba a tsaga shi tsagu mai yawan gaske wa fi hadal mawdi' qat'u azan al-bahira inda jami'il mufassirin ibn qayyim tawziya yace duk malaman tafsiri haka suke fassara wannan aya wato abinda shedan yake umurtan kafirai da yi a wancan zamani na jahiliya shine su tsaga kunnuwan dabbobi ko babu dalili illa kawai saboda a sama ma wannan dabba alamar cewa an riga an haramta cin namanta da hawanta da kuma ɗora mata kaya don haka duk inda ka ga wannan dabba shi kenan ka sani dabban nan an riga an sallamar da ita saboda ibadarsu to don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin sa a cikin alkur'ani cewa haramu ne saboda me yana daga nau'in butulcin ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ibn qayyim dawiya yace wa min hahuna kariha jumhuru ahlil ilmi a dalilin haka yasa akasarin malamai akasarin malamai suke karhanta tasqibu uzunai tufli lil halqi huda kunnuwan jinjiri saboda a rataya masa dan kunne a dalilin wannan saboda me eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shedan yana cewa wala amurannahum fala kunna azanal an'am zan yi umarni ga waɗannan kafirai za su ringa tsaga kunnuwan dabbobi wannan fa magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani wannan ya nuna cewa tsaga kunnan halitta ba karamin laifi ba ne. yana daga cikin alkawarin da shaidan ya yi a farkon lokaci ibn qayyim tafsir ya ce a dalilin haka malamai da dama suke nuna babu kyau a huda kunnan yaro mafi yawan malamai suna cewa babu kyau a huda kunnan yaro ko da ya mace ce saboda wannan maganar ba a kawo sassauci a jikinta ba ibn qayyim tafsir ya amma duk da haka wa rakhasa ba'dhum fi zalika lil unsa wasu malamai suna ganin ita mace tun da an halatta mata yin ado yana daga nau'in ado kuwa a ya dan kunne dunan zakari banda da miki li hajatiha ila al tun tunda mace tana da bukatar kwalliya kenan idan an huda kullanta bai zama laifi tunda akwai kyakkyawar manufa a kai amma idan namiji aka huda kullanta fa kaga wannan babu wannan manufa saboda haka an koma ma'adin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa na al'adar kafirai abinda shaidan yake umurtan su da yi wannan kuma in ka lura haka yake faruwa har yanzu domin in ba wanda ya bi shaidan ba da wuya ka ga ya huda kunnensa yana namiji sai ka same shi da halayya na ko komai kankanta saboda abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kuma ko da ita mace cimma abinda ibnu kaim yake faɗa akasarin malamai na cewar hujin kunnan tun da larura ne kada ya wuce guda ɗaya wato inda za ta bi kunnan ta yi ta huda shi nan ma kuma ta koma ta farkin kafirai wanda waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a kansu a zamanin jahiliya me shaidan yake cewa a gaba wal amuran nahum fala na khalqalla lalla zan yi umarni gare su zan yi umarni gare su ga mutane ga bayinka za sai sun canza halittar Allah yana daga alkawarin iblis na farko wala amuran nahum fala yughayyiruna فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda ya riki shaidan a matsayin abinci dinta. min dunillahi kuma bayan Allah faqad khasira khusrana mudina hakika yayi hasara kuma hasaran mabayyaniya Allah ya يعيدهم ويمنيهم يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان shaidan yake musu alkawari kuma yana sa musu gori wa ma ya babu abin da shaidan yake musu alkawarin sa illa gurura face ruki ulaika ma'awahum jahannam ulaika ma'awahum jahannam ulaika ma'awahum jahannam wa waɗannan waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya magana a kansu mahawahun jahannam makomarsu ita ce wutar jahannama wala ya ji duna an hama hisa ba sa samun wurin karkatawa su batta wato lamahi da lahu babu wata hanya da za su kauce ma shiga wannan wuta Allah ya kare والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات waɗanda suka yi imani da ayyuka na kwarai sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar za mu shigar da su gidajen aljanna waɗanda koramu ke gudana karkashin su khalidi na fiha abada suna masu dawwama waɗannan gidaje har abada wa'adallahi haqqan alkawarin Allah gaskiya ne wa man asdaqu min Allah qila wa yafi Allah gaskiyan zance waye yafi Allah gaskiyan zance dan ya da tabbatar maka aljannan da aka yi alkawari babu shakka tana Allah subhanahu wa ta'ala ya samu na cikin masu shigarta ليس بأمانيكم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا saboda ahlul kitab suna cewa su kaɗai ke shiga aljanna da musulmi ma yana cewa duk wanda bai yi imani da annabi Muhammad ba ba zai shiga aljanna ba kaga kowa kenan yana faɗin cewa shi kadai zai shiga aljanna shine Allah subhanahu wataala ya ce la yu'maru bi amaliyakum ba a aiki da burin ku da fatan ku da tamanin ku da kafirai da musulman ba burin su ake amfani da shi ba shi ake la'akari ba laysa bi amaliyakum wala amaniya ahlul kitabi ba gurace guracen ku ba ba kuma na ahlul kitabi ba ba a aiki da kowane ka'idar ita ce man ya amal su an yujza bihi duk wanda ya aikata mummunan abu za a masa kai a kansa a kiyama shi Allah babu son kai tare da shi wala yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasira bai samun wani mai jibintarsa kuma bayan Allah kuma bai samu wani mai taimakon shi kaga kenan ka cewa ai ni shi ka annabi ne bari in zauna kawai tafiya aljanna dai ah, Allah bai amfani da wannan Ba ka cewa ni ina da alaka da wani waliyin Allah saboda haka akwai alama zan tsira a lahira wannan ba shi da tasiri wajen Allah haka ma wanda ke ganin ai sa na kiristaniki ya nuna mara su kaɗai za su fi aljanna ko yahudawa Allah madaukake ce baya amfani da burin ɗan adam a ranar tashin kiyama tunanin dan adam ni ne wani ba shi da amfani in kayi mummuna akwai sakamako ne ka'ida in kayi mummuna ba yahude ne kirista ne musulmi ne zaka tare da sakayya ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى يعمل من الصالحات من ذكر min as-salihati wanda ku yi aiki ayyuka da suka danganci ingantattun ayyuka min zakarin unsa namiji ko mace babu bambanci wa kuma mu'minun sharadi yana da imani sharadi idan yana da imani fa ulaika yadkhuluna jannata wa dama suke shiga aljanna wa la yuzlamuna naqira ba a zalunta su ko da a ce girmar fatan dabino komai kankantan zalunci Allah bai yi a ranar tashin kiyama namiji ko mace sharaɗi idan kana da imani saboda haka cewa ina da dangantaka da waliyi wani ko annabi wani wannan bai da tasiri aikin kan nan shine muhimmi wa man ahsanu dina mimman aslama dinahu mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa dina waye fi kyawun addini mimman aslama wajhahu lillah fiye da wanda ya miƙa fuskarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya miƙa rayuwarsa ga Allah sai abin da Allah ya yi nufi yake aikatawa wa huwa muhsinun yana mai kyautata ibada wata ba millata ibrahima hanifa kuma ya ji tabarkin annabi ibrahim yana mai karkatowa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wata kaza ibrahima khalila kuma Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin masoyinsa walillahi ma fi samawati wa fil ardi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita walillahi ma fi samawati wa ma al ardi duk abin da ke cikin samai da kuma ƙasa na Allah ne mallakan Allah ne halittarsa ce sannan masu bautar shi wa ma wa kana Allah bi kulli shay'in muhita kuma Allah ya kasance mai kewayewa game da dukkan komai don haka babu abin da ke kuya ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin halittu na sama da ƙasa yana da kyau mu sani cewa waɗannan ayoyi da muka karanta ana ɗaukan su su ne ayoyi mafi muhimmanci waɗanda suka yi magana a cikin alkur'ani game da hukuncin canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala wato duka alkur'ani babu wani sashi na alkur'ani wanda Allah madaukaki ya nuna hadari na canza halittarsa fiye da waɗannan ayoyi da muka karanta na suratul nisa'i saboda cikin ayoyin nan ha tahziru shadid akwai tsawatarwa mai tsanani a cikin waɗannan ayoyi a fili Allah ya magana na wanda bai bukatar a ce maka ga yadda ma mazan Allah ya fassara saboda kalmomin a fili suke Allah ya yi magana game da mai kokarin ya canza halittarsa mai kokarin ya canza halittarsa wa khatama bayanahu bi qawlihi da Allah ke maganar eh, hukuncin wanda ke kokarin canza halittarsa sai ya karasa maganarsa da cewa ula'ika ma'awahum jahannamu wala yajiduna anha mahisa waɗannan da na kirga makomasu ta jahannama ba sa samun makarkata wato game da isa jahannama din sai sun isa gare ta wato sai dai in ba su mutu ba kaga wannan bai bukatar ma a gaya maka hukuncin canza halittar Allah babu shakka haramun ne haramcin kuma yana da tsananin gaske ka duba tafsirin al-Imam Qurtubi na waɗannan ayoyi mujalladi na biyar shafi ɗari uku da tamanin da shida da tafsirin Ibn Kathir yana mujalladi na farko shafi ɗari biyar da hamsin da biyar tafsirin Ibn Sa'adi wato kowane tafsiri ka duba babu shakka za ka ga darasin da ayoyin nan suke bayarwa shine haramcin canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yasa malamai magabata suke ɗaukan canza halitta a matsayin babban zunubi ana sa su a cikin alkaba'ir domin duk zunubin da mutum zai aikata a ƙarshe a ce makomarsa wutar jahannan. wannan zunubi ba a ɗaukan sa ƙarami ula'ika ma'awahum jahannam me dalili saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa sun bi shaidan uh, yana cewa fala yughayyirunna khalqallah fala yughayyirunna khalqallah zaka ga suna canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala lallai waɗannan mutane da suka bi shaidan za su canza halittar Allah kaga wannan ya nuna cewar canza halittar Allah babban zunubi ne babban zunubi ne mai yinsa makomarsa wuta jahannama ne wanda haka yana cikin alkaba'ir duk magabacin malami da ya rubuta littafi inda littafi na akan tsawatarwa ne za ga ya kawo babi akan canza halittar Allah saboda babu shakka yana daga cikin ayyukan da suke kai mutum wuta kuma akwai waɗanda suka rubuta rubuta a yau a zamanin yau littattafai aka rubuta musamman akan waɗannan ayoyin littattafai masu zaman kansu daga cikin waɗanda suka rubuta waɗannan littattafai akwai eh, Sheikh Salih ibn Muhammad Al-Fawzan yana da wani littafi da ya rubuta bawabiq wa qawaid fil libas wa zina wa tajammul wannan littafin ya rubuta shi ne akan waɗannan ayoyin akwai ma wata mace yar madina a madina take ana ce mata istihar bint mahmud tana da littafin da ake kira kamu tajmilin nisa fi shari'atul islamiyya wanda duk suna da alaka ne da waɗannan ayoyi game da canza halittar Allah don magana ce mai faɗin gaske Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗa ya sani abin yana aukuwa kuma zai ci gaba da aukuwa har zuwa tashin kiyama wanda a yau a duniya yana daga cikin abinda da malaman kimiyya suke ƙoƙarin nuna bajinta su a kai canza halittar Allah canza halittar Allah ba karamin abu bane a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to amma ga malaman sunna bi ma'ana malamai na musulunci canza halittar Allah ya samu fassara da dama mai faɗin gaske tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai da tabi'ut tabi'in canza halittar Allah yana da ma'ana mai faɗin gaske wanda malamai suke kasawa kashi biyu na ɗaya akwai canzawa na baɗini na biyu akwai canzawa na zahiri canza halittar Allah na baɗini da canza halittar Allah a zahiri abubuwa kamar guda goma ne abubuwa kamar guda goma ne na ɗaya a tafiyirun ma'anawi al-batini canza halittar Allah a ɓoye ba a bayyana ba na ɗaya idan mutum ya canza addininsa mutum ya canza addinin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya canza addinin Allah ya canza halittar Allah wannan tun daga sahabban annabi Muhammad har zuwa ga tabi'ai an samu waɗanda suke da wannan fahimta in ka canza addinin Allah ka canza halittarsa saboda kalmomin nan guda biyu a haɗe suke a cikin alkur'ani ala lahul khalqu wal amru da halitta da umarni duka suna ga Allah subhanahu wataala ba ka raba su don haka wanda ya canza addinin Allah ya canza umarnin Allah kenan to babu shakka ana sa shi cikin waɗanda suka canza halittar Allah subhanahu wataala sannan na biyu tagyiru fitratillah canza tarbiyyar da Allah ya turo annabawa suka ɗora musulmai a kai tarbiyya ta kwarai mutum ya canza ta nan ma ya canza halittar Allah saboda me tarbiyyar da annabawa suka koya mana Allah ya kira shi a cikin alkur'ani da suna fitratullahi allati fatara nasa alaiha duk wanda ya raba musulmi da al'adar da sunnar manzon Allah ta koyar masa to babu shakka ya canza halittar Allah Allah ya sa mun gane kamar misali da kunya da rufe al'aura yana daga sunnoni na annabawa wanda babu shakka duk wanda yake da addinin musulunci zaka samu yana rike da waɗannan zaka same shi da kunya zaka same shi da kokarin sututa al'aura namiji ne ko mace a gabas yake ko a yamma kowane sashi na duniya saboda al'ada ce wacce annabawa suka karantar da mu idan annabawa suka karantar da mu wata al'ada wata ɗabi'a to wannan ɗabi'ar da annabawa suka koya mana koyawar koyarwan Allah shi yasa ake kira fitratullahi fitratullahi kamar Allah ne ya koyar mana Allah ne ya koya mana mu ji kunya Allah ne ya koya mana mu rika rufe al'aura to idan aka samu wani ya taho yana raba musulmi da kunya yana raba musulmi da suturta al'aura yana koya masa al'ada na kafirai to babu shakka wannan yana canza halittar Allah saboda al da al-khalqu asalin su guda ne kaga kenan wannan yana daga cikin at-taghyirul ma'nawi al-batini yana daga nau'in canza halittar Allah amma ba a zahiri ba a batini ne kai baka canza halittar Allah a bayyana ba amma a goye kana canza halittar Allah saboda me halayyar da annaba suka koyar su ma suna daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala na uku shine tabiru gayati khalqillah halittar Allah tana da manufa manufa na zahiri gare mu misali rana Allah ya halicce ta ta yi haske gare mu sannan na biyu mu ɗauke ta abin lura don mu gane girman Allah subhanahu wata'ala haske ne gare mu yi godiya ni'ima ce ta Allah kenan sannan kuma ishara ce da take nuna mana lallai fa Allah da ya halicci ranar yana da girma yana da karfi iko kaga kenan wato halittar rana ya kamata ya kasance gare mu abin lura sannan kuma da tunanin ni'imar Allah subhanahu wata'ala to idan ka canza wannan halitta sai ka koma bautar ranar wanda ya koma bauta ma rana kaga ya canza manufar halittar Allah saboda aka canza manufar halittar Allah kamar canza halittar Allah ne wanda yana daga cikin fahimtar malamai da tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka misali kamar wuta wuta ni'ima ce ta Allah gare mu duk wanda ya tunani game da halittar wuta ya sani samuwar wuta gare mu ni'ima ne saboda in babu wuta za mu shiga wani kunci na rayuwa a dalilin wuta muna samun sauƙin rayuwa kaga kenan wuta ni'ima ce ta Allah gare mu sai mu kare ma Allah godiya na biyu tana mana ishara da cewa lallai Allah yana da ƙarfin iko tunda ya iya halittar wuta kaga halittar wuta yana mana ishara da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma girmansa da kuma girman ni'imar Allah a kanmu to idan mutum ya koma bautan wuta ba kaga ya canza manufar halittan Allah saboda haka wannan ba canza halittar Allah ne amma a ɓoye ba a bayyana ba sannan na hudu taghyiru amrillah canza umarnin Allah shi ma canza halittar Allah ne idan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni sai mutane suka ki aiki da umarnin Allah to kamar sun canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala wannan ma yana daga cikin fahimtar malamai a salatu na biyar taghyirun nasab kai ne babanka sunansa Muhammadu amma kawunka sunansa Abdullahi babanka nan ya rasu sai ka girma a hannun kawunka Abdullahi saboda haka ba ruwanka da sunan Muhammadu babanka sai sunanka ya koma na Abdullahi babu shakka ka canza halittar Allah me dalili saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya san da Abdullahi amma ya sa Muhammadu ya haife ka ya san da abdullahi ya sa muhammadu ya haife ka muhammadun shi ne babanka don haka tun daga farkon rayuwarka har ta ya zama sunanka ba a alakanta ta da wani sai muhammadu da zarar ka canza wannan sunan mahaifin komai kirkin mutumin da yake rike da kai komai alherin da ya maka ba zai taɓa yi maka wancan haihuwan ba kuma wancan ne ake dubawa wanda shi ne asalinka shi ne dangantakarka a kansa Allah ya shar'anta abubuwa da dama wanda ya shafi gado da zumunci da sauransu duka a dalilin wannan jini da zaran ka canza to babu shakka ana samun matsala saboda haka canza sunan yana iya taba waɗannan dokokin da Allah ya dora su akan dangantaka domin akwai dokoki da suka shafi dangantaka kamar misali gado kamar ta sashen aure matar da take halatta gare ta da wacce take haramta duk waɗannan suna daga dokokin da suka shafi annas ba idan mutum ya canza su to babu shakka yana canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan ma canzawa ne wanda ake ce mai albabuli canzawa ne ka canza halittar Allah amma a goye Muhammadu ya haife ka amma sunan da ake danganta ka da shi na Abdullahi kaga wanda kamar canza halittar da Allah ya maka daga Muhammad ka koma ga Abdullahi wannan a koye ne ba a bayyana ba kuma duka waɗannan fahimta babu shakka an samu waɗanda suke riko da shi tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga tabi'ai da kuma tabi'u tabi'i canza halitta na bayyane yana nan da yawa na ɗaya akwai dandaka dandakan dabba akwai dandakar dabba mutum ya ɗauki dabba ya dandake da wannan dabba ba za ta sake haihuwa ba saboda dabban ta yi girman jiki ya canza halittar Allah saboda yadda halittar ta fito duniya ba haka take ba me yasa ya canza ta saboda yana da wata manufa to a nan dalilin duba manufan yasa aka samu sabanin fahimta tsakanin malamai shin dandakar tana zama halal ko a'a na bakwai akwai zaji zane da za a yi wa mutum a ko'ina a jikinsa aka yi ma zane babu shakka an canza halittar Allah wa ma yulhaqu bihi domin abin da Allah ya faɗa bai bambanta wani abu da wani abu ya kamata mu dunkula shi yadda Allah ya faɗa wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah zan musu umarni sai sun canza halittar Allah ka dauki maganar Allah a dunkule gaba ɗaya ta don ka tsira don haka in aka yi zane an canza halitta babu shakka da zaran an yi zane an canza halitta zanen nan yana da iri iri kowane iri malamai sun ce kowane irin zane canza halittan Allah ne wannan kan ba babu shakka akai saboda ya samu hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na takwas shine kaful azani yanke kunnuwa wa faqul a'yun bin nisbati lidawai kamar lidawabi ah, yanke kunnan dabba ko a huda idanu wata dabba saboda azabtar da ita wannan ba canza halittar Allah ne wanda yana faruwa kamar yadda Allah ya bada misali da larabawa yadda suke kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dadiyar al'ada sannan na tara mu'aqabatul wulati ba'dal junati bi qat'il azan wa samdil uyun ana samu wadanda suke horo horo kamar jami'an tsaro wannan tun zamanin da har yanzu ana yi ta wajen horo za su kai ga cutar da mutum yadda za su iya huda mar ido ko a cire mai farce da jikinsa da karfin tsiya ko a mai dandakar ma saboda dai a masa horo sai ya yarda ya aikata wani laifi ah, wannan nau'in azabar ya sa mutanen da suka yi shi su ma sun shiga cikin karkashin abin da Allah ya faɗa na cewa waɗanda suka canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala sannan na goma akwai rini rina jiki da wani launi shi ma canza halitta ne hatta lalle mace ta sa lalle ta canza halitta amma a nan mata suna da damar yin kwalliya da ado wannan dama ta kwalliya ita ce ta ba da damar malaman sunna suka ce amfani da lalle ga mace ba haram ba ne amfanin amfani wato da lalle ga mace saboda rina jikinta ba laifi ba ne saboda me saboda shi lalle ya samu asali tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da Allah madaukaki ya saukar da ayan nan manzon Allah bai haramta mu'amala da lalle ga mata ba ya nuna cewa lalle ba laifi bane domin da ake shi ma tun da duk cewa zahiri canza halitta ne shi din ma zahiri idan mace ta sa lalle ta canza halitta amma ai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mata suna sa lalle mata suna sa lalle kuma ayan nan ta sauko annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi musannin fassarar alqur'ani da dai a ce har da lalle shi ma wannan rinin haramun ne babu shakka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan adena tunda annabi bai hana ba ya nuna cewa amfani da lalle ba laifi bane haka nan wato maza su yi amfani da wani rini da za su rina gashinsu launi da baki shi ma canza halittar Allah ne launi da baki shi ma yana zama canza launin eh, canza halittar Allah duk da cewa akwai magana mai tsawo a kansa wa hannu da mutumin da zai ɗauki halayyar mata ko mace ta yi kwaikwayon halayyar maza idan namiji ya kwaikwayi halayyar mata ya canza halittar Allah saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halice shi namiji ne tunda Allah ya halicce shi namiji in yi kokarin kwaikwayon halittar mace yana kokarin canza halittar da Allah ya dora shi kai haka ita ma mace idan ta yi kokarin canza wannan hali nata ko da ta wajen sutura ne ko da ta wajen sutura ne mace ta sa kayan maza namiji ya sa kayan mata babu shakka kokarin canza halitta ne wannan karkasawan da muka yi magana a kai kamar zuwa kashi goma in ka duba tafsirin al-imam qabari waɗannan ayoyi mujalladi na biyar shafi ɗari biyu da tamanin da biyu za ka gani da ahkamul qur'an na al-imam al-jassas mujalladi na uku shafi ɗari biyu da sittin da takwas da ahkam ahkamul qur'an littafin ibn al-arabi a mujallad na farko shafi na ɗari biyar da zadul masir tafsirin ibn al-jawzi mujalladi na biyu shafin ɗari biyu da biyar da tafsirin al-imam al tafsirin al-bahr na abu hayyan tafsirin ibn kasir duk in ka duba littafan nan zaka taras wannan fahimta ne tun daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har ya kawo ga tabi'ai da tabi'u tabi'i saboda haka fassarar canza halittar Allah tana da faɗi ya kamata mu tattara waɗannan fassarori gaba ɗaya guda goma gaba ɗaya mu yi aiki da su saboda me mu tsira daga wannan azaba ta Allah a ranar tashin kiyama wato ayoyin nan da Allah subhanahu ta'ala ya magana akan hukuncin canza halittar Allah tashmilu kulla ma zukira duk abin da muka kirga din nan suna shiga karkashin canza halittar Allah shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake magana cikin ayoyin yace wa man yattakhidhu shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusrana mubina duk wanda ya rike shaidan abin jibintarsa koma bayan Allah to hakika wannan ya tabe tabewan mabayyaniya tabewan mabayyaniya kaga Allah subhanahu wata'ala ya tattaro abin da duk ya shafi saba umarninsa yayi magana domin duk wani sako da mutum zai aikata bin umarnin shaidan ne sai ka bi shedan kake saba ma Allah to idan kuwa mutum zai bi shedan kafin ya saba ma Allah shine Allah subhanahu wataala ya ce wa man yattakhidh ash-shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina don haka canza halittar Allah yana kunsar canzawa na zahiri kuma yana daukan canzawa na batini wa hadha ma zahaba ilayhi jam'un min al-mufassirin al-mutaqaddimin wal wannan shine abin da galibin malaman tafsiri in ka bude tafsiri matukar malamin yana cikin ahlus sunna ya rubuta littafin tafsiri in ka bude to ka ga an ce duk abin da ma yake kama da canza halitta in dai yayi kama da canza halittar Allah kai kokari ka nisance shi saboda babu shakka ya shiga karkashin abin da Allah ya faɗa Allah subhanahu wa ta'ala bai sassauta ba game da magana akan canza halittarsa don haka in ka ɗauki malami na farko na tafsiri a tarihi shine ibnu jarir al-qabari shine babban malamin tafsiri ka ɗauko tafsirinsa a jamiul bayan ka duba bayaninsa na 5284 yace wa dakhala fihi tarku kulli ma amara Allah bihi barin duk abin da Allah ya umarni shi ma ya shiga ƙoƙarin canza halittar Allah li'anna shaytana la shakka ya yad'u ila jami'i ma'asillah saboda shi shaiɗan yana kira ne zuwa ga duka sabon Allah wa yanha an jami'i ta'atihi kuma shaytan yana hana abi Allah subhanahu wa ta'ala فذلك معنى أمره نصيبه المفروض من عباد من عباد الله بتغيير ما خلق الله min دينه in ji al'imam tabari shine malami na farko fitacce wanda ya rubuta littafin tafsiri da duniya ta karba yana cewa umarni wanda shedan yayi umarni wanda shedan yayi yake yi ma mabiyansa waɗanda zai ɗabi yanki guda ya tafi da su wuta Allah ya kare umarnin da yake musu bi tafhiri ma khalaqa Allah na canza abin da Allah ya halitta min ina addinin addininsa wannan yana nuna cewa saƙon Allah gaba ɗaya yana iya shiga ƙarƙashin wannan magana wa eh, wa haka za ta jido inda aksari tafasir wanda in ka bude akasarin littafan tafsiri haka za ka samu bayanin irin da al tabari cewa duk maganganun da muka yi dinnan akan nau'ukan canza halittar Allah ne babu shakka ka haɗa su gaba ɗaya ka yi aiki da su in ka duba tafsirin al-bahrul muhim na Abu Hayyan haka zaka samu fathul qadir na al-imam shaukani haka ne tafsirin sa'adi haka zaka samu to amma canza halitta kamar yadda kalmar ta zo a dunkule ko malamai suke bayananta sun ce babu shakka ba kowane abu mutum zai aikata a ce ya canza halittar Allah subhanahu wa ba akwai ka'idoji ko kuma akwai wasu abubuwa da akan ware daga cikin waɗannan abubuwa me yasa aka ce akwai abubuwan da aka ware saboda na'am shari'ar musulunci ta zo da bayani akwai bayani cikin alkur'ani akwai bayani a sunnar manzon Allah idan aka ce Allah ya haramta canza halitta to sai kuma a tattaro hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin hadisai suke fassara mana abin da Allah ya dunkule shi a cikin alkur'ani hadisan manzon Allah sunnar annabi ita ke warware abin da ya zo a dunkule a cikin ayata alkur'ani ah, idan aka dubi sunnar manzon Allah za a karar da cewa lallai akwai wasu abubuwa waɗanda a zahiri canza halittar Allah ne amma shari'a ta yadda da su na ɗaya kamar misali yima awakai alama a kunnuwa a ma akuya alama a kunnanta in ba a huda kunnan ko a makala masa wani abu a cikin kunnan wannan ba haramun ba ne ya tabbata tun a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ake kira al-ish'ar wanda in kana buɗe littafin fiqh zaka gani ka duba an nihayat fi garib al-hadith wal athar na ibn al-asir a mujalladi na biyar shafin da da tamanin biyar. al-ish'ar shi shine ayyama akuya alama ayyama akuya alama alaman nan ana iya huda kunnanta ana iya yin alaman da wuta kamar yadda ya auku a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan sun faru manzon Allah ya aikata su manzon Allah ya yi dabbobi alama na zakka dabbobin zakka alama a jikinsu ya yi dabbobin zakka alama saboda mai idan kana tafiya kaga wannan dabba ka san cewa dabban nan ta zakka ce ba wa maki ma ka taimaka mata da abin da za ta ci ko ko ka dawo da ita in gudu ta yi sannan alama wanda ake madabba wanda ake ci ma al-ish'ar ga lokacin da ake tafiya aikin haji ana yi ma rakumai alama idan rakuman nan an riga an yi niyyar hadaya za a soke su saboda hadaya idan an yi nufin za a soke rakuma za a yi hadaya da su bayan an gama aikin haji aka kora waɗannan raƙuma to a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan raƙuman ana musu alama alamar ita ce za a tsaga jikin tozon raƙumin da wuka ko aska yanda jini zai dan zubo wannan jini da ya zubo shi ne alamar su ya ake ce ma isharul hadi an yi hadaya alama ya'ani yujrahu alhayawan al في صفحة safhati حتى hatta الدم dam za a yi wannan rauni a jikin tozonsa ta yadda jini zai zubo wannan shine an masa alama duk inda ka ga wannan rakumi ka san rakumi ne na hadaya wannan tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana yin su haka nan ita dabba a yi mata alama saboda bambanta garken wane da wani wanda tun zamanin da ana yi kuma har zuwa yanzu ana yi masu dabbobi suna yi saboda me bambanta dabbobi na da naka saboda haka zaka samu akwai wani tambari na wanda ke zama alamar garken wani ko wata alama ko suna wanda za a rubuta amma da wuta a cikin cinyar dabba a rubuta da wuta a cikin cinyar dabba ko kuma a wuyan dabba wannan yana aukuwa sassan duniya gaba daya ko dai a cinyar dabba ko a wuyan dabba za a yi alama a manna kuma alaman nan da wuta ne to idan aka manna wannan gurin kaga an mata azaba ai ya nuna cewar an canza halittar Allah amma kuma shari'a ta amince da shi domin abu ne wanda an san yana aukuwa tun a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma bai hana ba ka duba ahkamul Qur'an na Ibn al-Arabi a mujalladi na farko shafi na daya. don haka idan aka yi wa dabba alama ba a cewa an canza halittar Allah alaman nan imma saboda kasancewa tana wani garki ko kuma saboda dabban ta zakka ce an riga an tattaro dabbobin zakka sai aka yi musu alama ko kuwa wannan dabban an mata alama saboda za a tafi aikin haji za a yi hadaya da ita waɗanda dukkan su babu shakka ba laifi ba ne domin da a ce laifi ne su ɗin ma da manzon Allah ya hana kafin ya duniya na biyu sannan akwai abubuwa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu waɗannan abubuwa da sunnar manzon Allah ta karantar da mu ta ma bai da wasu wajibi kamar misali kaciya a yi mutum kaciya kaga shi ma canza halitta ce tunda ana raba shi da asalin halittarsa yadda ya zo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yin kaciya kaga canza halitta ne amma kuma shari'a ta amince da shi yanke farce wajibi ne a kwana arba'in da aske suman al'aura da na hammata wajibi ne akan musulmi duk kwana arba'in sai yayi duk kwana arba'in sai ka yanke faratu ka ga in ka yanke farcen ka ai ka canza halitta in za a ce a bar halitta sai a kyale faratun yadda suke gashin naka a kyale shi yadda yake to amma sai ya zama cire farcen da aske sumar hammata da na al'aura wajibi ne wanda sunnar manzon Allah ta kawo mana a haka nan kuma yin kaciya shi ma ya tabbata cikin ah, hisabul fitra yana daga tarbiyyan manzanci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana don haka anan kaga ya nuna cewa yin kaciya baya daga nau'in canza halittar Allah wanda Allah subhanahu ta'ala ya tsawatar a kai yanke faratu baya cikin su haka aske suman al'aura da na hammata ba ba cikin su sannan khitabul mubaba na gaban shine dandakan dabba dandakan dabba wato ya samu fahimta daban-daban na malamai shin yana da kyau a kama dabba a yi dandakanta saboda wannan dabba ta girma saboda aka sani idan aka yi dandakan dabba wannan dabba tana yin jiki tana girma shin halal ne ko haram ya danganci yadda hujjar malami ta nuna masa saboda haka in kana bin hukuncin da malamai suka yi game da dandaka a tarihi za ka taras kashi biyu ne akwai masu halattawa akwai masu haramtawa in ka duba al-fawakihu dawani sharh risala mujalladi na biyu shafi na uku da 314 al-fawakihu dawani al-fawakihu dawani in ka duba za ka gani akan cewa dandakan dabban da aka halatta cin namansa babu laifi haka in ka duba tafsirin ibn al eh, ashur eh, tahrir wa tanwir yana mujallad na biyar shafin ɗari biyu da biyar fassara waɗannan ayoyi waɗannan suna tabbatar da cewa dandaka ba haram ba ne bisa la'akari da hujjojin da suka rike eh, in ka duba abuwa bayan tafsirin muhammadu al-amin shankiti na waɗannan ayoyi Ya yi magana akan dandaka din yana cewa تفسير بعض العلماء لهذه الآية بأن المراد بها خساء خساء الدواب يدل على عدم جوازه akwai malamai da su yadda a yi dandaka ba suna sa shi cikin abubuwan da Allah ya haramta in kana karanta littattafai tafsirai zaka gani wani malamin yana sa dandakan dabba a cikin abubuwan da Allah ya haramta shine Muhammadu Aminu Shakidi yake cewa wannan yana gwada cewar ba halal ba ne a fahimtar wannan malami li'annahu masu fi ma'arid dhammi saboda me an koro magana akan dandaka a mahallin da Allah subhanahu ta'ala ya haramta canza halittarsa wattiba'i tashri'i shaytan duk wanda ya canza halittar Allah ya bi shari'ar shaytan amma fisa bani adam yace amma kamar misali ai dandakar dan adam dandakar dan adam mutum ne ya yi bukatan ya bukaci a yi dandakarsa ya zama bayi da sha'awa a rayuwarsa sha'awar jima'i gaba ɗaya to game da dandaka ta ɗan adam muhammadu aminu shakiri ya ce wannan fa huwa haramun ijma'a wannan ba sabani a tsakanin malamai haramun ne ɗan adam ya yi dandakar kansa haramun ne saboda ya zamanto mace eh, bai da sha'awar mace mai yiwuwa don tunanin ya kama ibada yadda da mutane suke aikatawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su killace kawunan su su yi ibada sai su yi dandakan kawunan su saboda kar ma a same su da sha'awa bare ma tunanin sha'awar ya rage musu damar da suke da ita na bautan Allah subhanahu wataala shari'ar manzon Allah an haramta wannan magana ce mai tsawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmi yayi dandakar kansa wa amma khisa'ul baha'im dabba fa dandakarta babu shakka fahimta ta kasu kashi biyu farakhasa fi jama'atun min ahli ilmi wasu malamai suna cewa babu laifi a yi dandakar dabba idan kusidat bihi manfa'a idan dai aka yi nufin za a samu amfani da wannan dabba ima lisimanin aw ghairihi ko dan dabban ta yi kitse ta yi jiki ko wani dalili wato misali idan dama kana da dabba ni kana suka yi layya kana son ka yi layya da dabba mai jiki saboda haka sai kai dandakar wannan dabba akwai malaman da suke ganin babu laifi tunda amfani kake son ka samu a dalilin wannan dandakar amma akasarin malamai suna cewa la ba'sa an yuqaha bil ah, khasiyyi babu laifi don an yi layya da ragon da aka yi dandaka ko ta dabba da aka yi dandaka ta saboda shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka wastahsanahu ba'dhum idza kana asman min ghairihi har ma wasu malamai na ganin Ka yi layya da dabban da aka yi dandakanta ya fi lada wa rakhasa bi khisal al Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz yayi sassauci ba yana ganin babu Malik ya yi sassauci ana iya dandakar awakai kamar raguna da sauransu wannan sassauci da aka samu yayi bisa dogaro da hujjojinsa ne da irin fahimtar da ya samu wa minhum man kariha zalika amma kuma daga cikin magabata akwai malaman da suka kyamaci ayi dandakan dabba akwai malaman da suka kyamaci ayi dandakan dabba saboda me saboda akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib sayyidina ali ya tabo yana cewa uhdiyat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam barbatun farqibaha an yi kyautan alfadari ga annabi manzo Allah sai ya hau kan alfadari ka san ku alfadari barbaran barbara ne tsakanin doki da kuma jaki ake samun alfadari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan alfadari fa qala ali lokacin sai na ali ga manzo Allah ya hau kan wani alfadari wato kenan a fahimtar sayyiduna ali ko ko hikima ta wannan sahabi mai daraja Allah ya kara masa yarda tun da manzon Allah ya hau kan alfadari saboda babu su a Madina wannan lokaci ba a mu'amala da su lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika dan sako zuwa ga hakimin Misra yana kiransa zuwa ga addinin musulunci ya aiko mai da wannan sako na kyauta ga alfadari to lokacin da alfadarin da ya iso sai na ali yana sa ido ga annabi sallallahu alaihi wasallam shin manzon Allah zai hau ko ba zai hau ba sai ya ga manzon Allah ya hau to tun da manzon Allah ya hau saura kuma sai na ali ya samu fahimta guda hawan ba shi ne matsalar ba shin mu ma mu yi haka mu haɗa dawakai da jakuna su rika barbara saboda mu samu alfadari mu ma muna iya yi idan annabi ya hau kai wannan yana nuna hukuncin hawan kan alfadari ne amma barbaran da zai samar da alfadari hawan kan alfadari baya halatta wancan saboda haka da ali sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambaya tambaya ta neman ilimi law hamalna al-hamira ala al-khayl fa kanat lana mithlu hadhihi ya rasulullahi da zamu hada dawakai da jakuna suna barbara ai za mu samu irin waɗannan kaga yana neman ya san hukuncin wannan kenan ba hawan ba hawan kam an tabbatar halal ne to amma barbaran ba a haɗa doki da jaki sai barbara saboda a samar da alfadari wannan me hukuncin sa sai manzo Allah ya ce masa inna ma yaf'alu zalika alladina la ya'lamu ai waɗanda suke haɗa dabbobin na jinsi biyu su yi barbara waɗanda ba su da ilimi ne waɗanda ba su da ilimi ne wannan hadisi yana sahihu sunan abi dawud kitabul jihadi babun fi karahiyatil umuri tunza alal khairi al imam abu dawud ma yayi wa babin suna babin makaruhi ne a hada jaki da doki su yi barbara sai ya kawo hadisin sayyidina ali hadisin 2564 kaga kenan manzon Allah ya bada fatawa kai tsaye ya bayyana hukuncin hada jinsin wata dabba da wani jinsi su yi barbara saboda a samar da wani jinsi wannan ah, hukunci ya fito a fili daga bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce fahimtar al-imam al-qurtubi ita ce fahimtar ibn al-munzir kuma ita ce ma ta tabbata game da fahimtar abdullahi bin umar abdullahi bin umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi in ka dube shi da kyau zahiri yadullu ala anna al-insa idza yuf'al yana nuna cewa barbara haramun ne saboda manzo Allah ya ce masu hada jinsin dabbobi daban-daban su yi barbara waɗannan mutane ne waɗanda ba su da ilimi menene ilimin da ba su da shi ba su da ilimin abin da Allah ya faɗa a suratul nisa'i kenan ko shine abin da annabi yake nufi domin mabiya shedan suke canza halittar Allah subhanahu wata'ala mabiya shedan su suke canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala to amma kasancewar da daddan wasu wannan saɓani da dadde ne tun daga zamanin sahabbai har zuwa ta tabi shi yasa mazhabobi suka bambanta ta wajen halacci da kuma haramcin dandaka kamar misali mazhabar al-Imam Abu Hanifa annahu la ba'sa bi khisa'il baha'im li'anna fihi manfa'a lil bahimati wan naji mazhaba ta al-Imam Abu Hanifa babu dai idan an yi dandaka dabbobi kowane iri kowace dabba dabban da aka halatta cin namanta da wacce ma ba a halatta ba babu dai idan an yi dandaka su in ji al-Imam Abu Hanifa me dalilin sa saboda idan aka yi dandakan dabban ita dabban tana amfana tana samun lafiya ta samu girman jiki ta samu koshi shi ma mutum zai amfana in ji al-Imam Abu Hanifa kaga wannan kiyasi ya yi amfani da abin da ake ce ma istihsan al-imam malik yana cewa yajuzu fisa'ul ma'qul min ghairi karaha in dai dabba an halatta an dai dabba an halatta a ci naman ta babu laifi don an dandakanta lima fihi min salahi lahani masabata al-imam shafi'i farraqu bainal ma'qul wa ghairihi to ga sunan saɓani da aka samu na malamai a wannan dai a takaice yana gwada maka lallai tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai bayani game da hukuncin dandakar dabba bambanci tsakanin barbara da dandaka dukkan su canjin halitta ne in ka duba littafin al-majmu sharh al-muhazzab na al-imam an-nawawi mujalladi na shida da bakwai. game da dabbobi waɗanda aka halatta cin naman su awakai shanu kuma la harja fihi idan kana li maslaha akasarin malamai suna cewa babu laifi babu laifi idan da ya zama akwai maslaha a kai kuma dalilin da ya sa suke cewa babu laifi saboda la'akari da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya yi layya da ragon da aka yi dandakansa rago ne an yi dandaka sama zan Allah ya layya da shi a hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda hadisin yana sunan Ibn Majah da Musnadul Imam Ahmad kuma hadisi na ingantacce to tunda manzon Allah ya yi layya da dabban da aka yi dandakanta rago da aka yi dandakan sa kaga ya nuna ba laifi bane a yi dandakan dabbobi waɗanda aka halatta cin su. wannan yana daga dalilai da yasa al-Imam Malik yake cewa idan an halarta cin naman dabba babu laifi don an yi dandakanta to amma kuma ai akwai hadisai da suke nuna babu kyau a yi dandaka din babu kyau a yi barbara tsakanin dabbobi jinsi daban-daban babu kyau kuma a yi dandakan wata dabba kamar misali akwai hadisin Abdullah bin Umar naha rasulullahi an ihsa'il khayl wal baha'im abdullahi bin umar yana cewa manzon Allah ya hana ayi dandakan dawakai da dabbobi dawakai da dabbobi na gida na ni'ima manzon Allah ya hana ayi wannan hadisi kuwa ya inganta yana sahihul jami'i sahih hadisi na 6956 in ka duba al'adabu shar'iyya littafin ibn muflih almajiri shaykhul islam yayi babi a littafin sa babu faslun fi ihsa'il baha'imi wan nas yayi magana mai tsawo haka littafin al-Imam al-Baji sharhin Muwatta al-Muntaka a mujallad na bakwai shafin ɗari biyu da sittin da takwas duka sun yi magana akan halalci na dandakan dabba idan akwai amfani da za a samu a jiki daga cikin waɗanda ke da wannan fahimta a wannan zamani akwai ibn al-Usaymin rahimahullahu ta'ala yana cewa wa amma al-khisa'u fa huwa jaiz idan da zaka tattaro hujjoji suna nuna cewa dandakar dabba halal ne babu laifi amma yajibu an tuttakhadha al-ijra'atu al-lazima liman ta'allum al-bahima wajibi ne a dauki matakai da duk za a iya kare wannan dabba kada ta ji zafi lokacin da za a yi mata wannan dandaka ibn al yana da wannan fahimta cewa babu laifi amma kuma muhammad nasiruddin al-albani yana cewa dandakan dabba haramun ne me yasa ya ce haramun in ka duba littafin sa gayatul mara gayatul mara ka duba gayatul mara a littafin yayi magana akan cewa dandakan dabba haramun ne saboda waɗannan dalilai da muka karanta idan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar yana cewa نهى رسول الله عن إخساء الخيل والبهائم حديث يا إنجنتا النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أيضا دكا دواكي دبوبي to tun da an samu hadisi annabi ya hana sai a kawar da duk wata shubha da take nuna cewar akwai halarci tare da shi kuma babu shakka ka yarda da cewa dandakan dabba ba shi da kyau shi ya fi dacewa gare ka domin asali Allah ya hana a canza halittar shi wanda shine asali abin da ke nuna halancin kuma hujjar ba ta da karfi akwai malamin da ake kiransa al'alamatul mubarak furi wanda yake da tuhfatul ahwazi mai littafin tuhfatul ahwazi ya yi magana a kai a littafinsa yana ma ishara da wata risala da ya rubuta mai sharhin sunan tirmidhi akwai littafin da ya rubuta irshadul ha'imi fi hukumi khisa'il baha'imi wannan littafin ya rubuta shi ne saboda ya tabbatar maka haramun ne dandakan dabba babu shakka don haka duk wata hujja da ka gani ka sani cewa eh, wato tana da rauni kasancewar hujjoji da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi dandakan dabba hujjojin su fi yawa don haka nisantarsa shi ne mafi dacewa gare ka saboda me ga hadisin abdullahi bin umar naha rasulullahi an isra'il khayli wal baha'im ga kuma ayar alqur'ani da muka karanta Allah subhanahu wataala ya ce shedan zai yi umarni ga mutane su rika canza halittarsa dandakar dabba kuwa canza halitta ne ka yi dandakan dabba ko a samu barbara tsakanin wannan jinsi na dabba da wancan jinsi Ƙoƙarin canza halittar Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya hana a yi dandaka haka nan kuma ya hana a samu barbara tsakanin jinsuna na halittun Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa sayyidina ali ulaika allazi wa zalika allazina la ya'lamun wadannan mutane ne da wadanda ba su sani ba inna ma yaf'alu zalika allazina la ya'lamun wato jahilai ne suke suke barbara tsakanin jinsin halittu jahili ne kadai yake yi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ya nuna kenan hada dabbobi jinsin dabbobi yana daga nau'in ta'adi mahalittar Allah subhanahu ta'ala kuma kowane iri wanda shine matsayin musulunci kar ka dauka babu laifi don an yi barbara tsakanin jinsin kifi da wani kifi ai dabbobi ne kawai ake magana banda halittun ruwa dukkan wata halitta ta Allah ka barta yanda Allah ya halicce ka wannan shine abin da ayar alqur'ani ta nuna mana kuma shine abin da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu ka kyade halittar Allah akan yanda Allah ya yi ta wannan shine mafi dacewa in ka duba sahih jami'i sagir hadisin 7166 ga kuma eh, littafin gayatul maram hadisin 482 hadisin bayan hadisin abdullahi bin umar naha an sabrin ruhi manzon Allah ya hana a ɗaure wani rai a tilasta mar haƙuri a gana mar azaba manzon Allah ya hana domin dandakan dabba babu shakka gana azaba ne ma wannan dabba wa an ihsa'il baha'imi nahyan shadidan abdullahi bin abbas ya ce manzon allah ya hana a yi dandakan dabbobi hanin mai tsananin gaske wannan hadisin abdullahi bin abbas kamar na bin umar yana a sunan kubra na al-imam al-baihaqi in ka duba kayan mara zaka ga wannan hadisi saboda haka malamai da dama magabata suna tsanantawa game da dandakan dabba suna cewa shi kansa haramun ne ka duba tafsirin ibnu kasir na fassara aya da muke kai abdullahi bin abbas yana cewa ya ani bi zalika khisa'ad dawabi abdullahi bin abbas da ya karanta waɗannan ayoyi da muke magana a kansu ya karanta waɗannan ayoyi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake bada labarin abin da shaitan ya faɗa wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah zan yi umarni ga mutane su canza halittar Allah ka duba tafsirin ibn kasir Abdullahi bin Abbas da ya karanta wannan guri sai yace ya'ani bi zalika abinda Allah yake nufi ad dawabi shedan zai umarci mutane su ringa dandakan dabbobi kaga Abdullahi bin Abbas ya fassara wannan aya da dandaka kai tsaye Ibn Kathir yace ya an Ibn Umar ba wai Abdullahi bin Abbas kadai ba haka ma Abdullahi bin Umar wa Anas da ma Anas bin Malik daga cikin sahabbai wannan ita ce fahimtar su dandakan dabba haramun ne in ka dawo ga tabi'ai fa sa'id ibn musayyab ikrima abu iyad abu salih abu qatada eh, da kuma qatada da daga cikin malaman farko kuma akwai sufyan al-thawri yana cewa waɗannan malaman gaba ɗaya su fahimta su shine dandakan dabba ba shi da kyau a sharadi na uku abin da ke bambanta canjin halittar da aka haramta da kuma wanda aka halarta shine hadisin abdullahi bin mas'ud akwai sharadi da ya zo cikin sa wanda malamai suke la'akari da shi ko da ado ne ko da ado ne saboda abin da ya shafi canjin halitta ya shafi kwalliya shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kawo magana a cikin suratul nisa saboda sura ce da take magana akan zaman aure halayyan mata da sauransu kaga Allah ya sani su ne mata suka yi kokarin yin ado da kwalliya wanda har ma za ta kai su ga canza halittarsu to Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan akwai hadisin Abdullah bin Abbas bin Mas'ud wanda yake cewa la'ana Allahu al-washimati wal mustawshimati wal Allah ya tsine wa mata masu yin zane da waɗanda ake mazanen da kuma mata waɗanda suke aske sumansu wanda askin gira shi ake cewa ya ne na fi sha'ir min alwajhi bi kamalihi a ko ina a fuska aka cire gashi ana kiransa annamsu shine annasu in ka duba garibu hadisi da tarihi ibn salam mujallad na farko shafin 166 wal mutafallijati da masu samar makawunan su wushiriya bude tsakanin hakora al mutafallijat masu bude tsakanin hakora lokacin da ya faɗi haka sai ya ce lil husni don su ƙara kyau don su ƙara kyau sai ya ƙara da cewa al khalqallah masu canza halittar Allah Abdullahi bin Mas'ud da ya faɗi wannan nan da nan magana ta yada cikin gari fa balaga zalika mar'a min bani asadin labari ya isa ga wata mata tana kabilar banu asad yuqalu laha ummu yaqub wannan mata kana takra'ul qur'an tana da ilimi ta karanci alqur'ani fa ta zo ga Abdullahi bin Mas'ud tace mar ma hadisin ne anka أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المتغيرات خلق الله an ce min kasi ne wa mata masu zane da waɗanda ake zanen da masu gyaran gira da masu gyaran haƙora lil husni haka ne fakana rasulullah sai abdullah bin masud yace wa ma li la man la'ana rasulullah ya ko ba zan tsine wanda manzon Allah ya la'anta ba idan manzon Allah ya la'ance wani ai halal ne ya la'ance shi wa huwa fi kitabillahi kuma gashi ma a littafin Allah fa kana ta ce laqad qara'tu ma bayna lawhayil mushaf na karanta bango da bango na Qur'ani fa ma wajadtu ban samu inda aka ce an tsine wa mace mai mai yin zane da mace mai yin aski da mai buɗe tsakanin haƙora ban ga wurin ba Abdullahi bin Mas'ud ya ce la in kunti qara'atihi laqad wajadtihi in ko kin karanta alqur'ani to kin samu saboda a suratul hashiri Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli sura mas'ud yana nufi da wannan aya inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum an fantahu wannan aya Allah subhanahu wata'ala a cikin ta yace abinda annabi ya kawo mana mu karba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu bari tunda manzon Allah ya samu wannan shaida ta alqur'ani saboda haka ba sai magana ta zo cikin alqur'ani ban ji Abdullah bin Mas'ud yana gaya mata ba sai kin karanta a cikin alkur'ani Allah ya la'anci wanci a'a ko da babu shi a cikin alkur'ani idan manzon Allah ya buɗe baki ya faɗa to Allah ya ce mu karba kaga wannan yana nuna maka hujjar aiki da sunnar manzo Allah sai matan ta ce to duk da haka ne fa inni ara shay'an min hadha ala imra'atika wannan ya nuna maka akan samu mace da ilimi amma ba hankali wato ba ka'ida ba ne ya zama mutum ya hada biyu ga ilimi ga hankali ita wannan tunda an baka hujja a shiga karba ko sai ta koma duba gidan malamin ta koma duba gidan abdullahi bin mas'ud a waje kana wa mutane wa'azi kana cewa Allah ya tsine wa mata masu zane mata waɗanda suke gyaran fuska mata da suke kwaskwari ma mahakoransu a waje kana yi yace fa inni ara shay'an min hadha ala imra'atika ai a gidanka na ga matanka na yi kuma fa farko magana ce tana da haddan alqur'ani kaga ga alqur'ani amma ba hankali to ko da matan malan tana saba ma Allah wannan yana halatta a saba ma Allah tunda malamin ya faɗa haramun ne magana ta kare kala sai yace duk da haka fazhabi fanburi shiga gidanki duba fa nazara ta shiga gidan ta duba fa lam tara shay'an bata ga wani abu daga cikin irin waɗannan abubuwan da Abdullah bin Mas'ud ya magana akai ba ta fito ta same shi bakala sai ta ce mara aiki shi an banga wani laifi ba ga matanka banga wani laifi ba tare da iyalinka Abdullah bin Mas'ud ya ce amma law kana zalika inda a ce matan nawa suna yin abin da na faɗa annabi ya tsine wa mai yin lam jami'ina wallahi wannan mata ba ta zama da in eh, a ce akwai mace da ke aikata irin waɗanda abubuwa ba da za a yi mu zauna da ita in ji abdullahi bin masud yana gaya ma ita wannan mata wato lam ban eh, bal nusallikha wa nufariqha ba za mu zauna da matar da take saba ma annabi muhammad ba rabuwa da ita za mu yi. ka duba sharhun nawawi ala sahihi muslim juz'i na goma sha hudu shafi ɗari da shida da fathul bari shakin wannan hadisi a mujallar na goma sha fiye ɗari uku da saba'in da biyu saboda hadisin yana sahihul bukhari kitabul tafsir babu wa ma'ata kuma rasulu fakuzu yana sahihu muslim kitabul libas wa zina babu taharimu fi'il wasila wal wannan yana nuna cewar Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci waɗanda za su canza halittarsa kuma an samu bayani daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayani daga manzon Allah yana nuna cewa duk mace da za ta yi zane ta canza halittar Allah saboda haka zane ya samu nassi a bayyane daga manzon Allah cewa canza halitta ne bayan zane mace ta yi askin gira ko gyaran fuska matukar ba suma ne ya fito mace irin na maza ba wanda shine malamai suke cewa kamar misali gashin gemu ya fito wa mace wanda wajibi ne ta aske amma haka nan kawai ta ɗauki aska ta ko reza saboda gyaran fuska don ta yi ado wannan ya samu lafazi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya la'anci wannan matan kuma annabi da kansa ya ce almugayyirati khalqallah waɗannan sun canza halittar Allah haka matar da za ta sa a yi mata wishiriya a yi mata kwaskwari ma hakoranta su zama suna da tsari saboda in ta yi magana wato a ga haƙoranta suna suna da kyawun halitta a yi sha'awarta ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance ta kaga waɗannan sun samu hadisi kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam abin nufi wannan hadisin na abdullahi bin mas'ud ya ba da ka'ida wannan hadisi ya ba da ka'ida ne ka'idan kwalliyar mata gaba ɗaya inda za ka dakatar da karatu ma game da kwalliyar mace in ka ɗauki hadisin abdullahi bin mas'ud kada ya isa mutane su gane ka'ida na ɗaya abdullahi bin mas'ud a cikin hadisinsa ya ce almugayyirati Allah, masu canza halittan Allah wato ashe ana la'akari da ado da mace za ta yi adon da zai sa har halittan ta ya canza wannan ado yana zama haram saboda shi ne ma'auni na farko da ya zo cikin hadisin na biyu an samu kalmar lil husni sun yi sun yi wannan abin ne saboda su yi ado kaga kenan mace idan ta aikata wani abu wanda zai iya canza tsarin halittanta nufinta shine ta yi ado ko ta kare kyau to babu shakka wannan abin yana haramta sannan akwai wani hadisi na Abdullah bin Mas'ud wata riwaya da ta zo na Abdullah bin Mas'ud wannan riwaya Abdullah bin Mas'ud yana cewa ba wai sun yi wannan ma saboda wata illa ba ne la lida'in wa illatin ba wai sun yi ne saboda akwai wata damuwa tare da su ba ba kuma saboda akwai wata illa tare da su ba don haka kenan inda a ce mace za ta yi zane saboda wata illa da ke tare da ita misali mutum ba shi da lafiya akan yi masa lalas ko a yi masa sakiya a ce an canza halittar suka a cire mai wannan ciwo kaga kenan wannan hadisin Abdullah bin Mas'ud yana nuna cewa inda za a yi wa mutum zane ko eh, a yi masa wani abu wanda zai iya za a iya cewa an canza halittarsa amma saboda wata illa da take tare da shi misali li ilajin babu likitan da zai yi tiyata ba tare da ya canza halitta ba yi, tiyatar da zai yi canza halitta ne amma tiyatan da zai yi ba laifi bane saboda me bai saba ma ka'idar abin da ke cikin hadisi Abdullah bin Mas'ud ba lil husni abin da Allah ya hana shine a canza halitta saboda samar da kyau kenan ko da doktor zai yi wannan tiyata din amma ya zama na plastic eh, surgery zai yi ne saboda ya samar wa mace kyau zai yi ne saboda ya samar ma wata mace kyau babu shakka abin da yake aikatawa haramun ne saboda ya saba ma wannan ka'ida da ta zo cikin hadisin Abdullahi bin Mas'ud lil husni an yi ne saboda kare kyau an yi ne saboda kare kyau ba kawar da illa ba idan aka yi wa mace aiki saboda a samar mata kyau an yi mata aiki saboda a gyara hancinta ko a gyara kunnuwanta manya ne ko a yi mata haɓanta ya karkace ko kaga an yi ne saboda a samar mata kyau to da wanda ya yi aikin da ita da aka yi ma aikin dukkan su Allah ya cire musu albarka wannan shi ne abin da hadisin Abdullah bin Mas'ud ya faɗa mana Ya ce Allah ya la'anci waɗanda ke wannan aiki da kuma waɗanda ake musu wanda kuma a yau babu abin da ke bada kuɗi ga likitoci a duniya irinsa shi sa kake ganin mutane na tashi daga sassan duniya ana tafiya faransa ina ne saboda a yi wa mace kwaskwari man halitta a gyara mata wani guri wanda a ganinta Yadda Allah ya yi din bai gamsar da ita ba don haka ya kamata a gyara bai yi wa gajeruwa ce tana sa kara mata tsawon kwabri ko ko kuwa a'a tana da karamin wuya tana so a kara mata tsawon wuya to duk abin da mace za ta yi wanda zai canza asalin halittanta ana la'akari da kuma kambar lil husni idan an yi shi don a ƙara kyau wannan abun haramun ne amma idan an yi shi saboda a kawar da aibu to wannan abin halal ne saboda haka shi kwalliya yana tsakanin waɗannan abubuwan guda uku na ɗaya canza halitta idan ado ba zai canza halitta ba malamai da cewa yana da saukin hukunci kamar misali shafa hoda a fuska idan mace ta shafa hoda a fuska ta canza asalin halitta babu shakka saboda ba mamaki fatar za ta ɗanyi haske ko alhali kuma ba Allah Allah ya sata haka ba to ko ta sa jan baki ko wani abu kaga dai duk tana canza halitta amma shin ya canza asalin fatar ta ko bai canza ba bai canza asalin fatan ba saboda haka bai saba ka'idar hadisin Abdullah bin Mas'ud ba saboda abin da manzon Allah ya faɗa al-mughayyirati khalqallah masu canza halittan Allah hodanta bai canza halittan Allah ba tun da hudan nan ta bai canza halittar Allah ba illa kawai ya canza kamanninsa wato na wani lokaci ke don haka yasa zane da mace za ta yi ta lalle baya dawwama tun da bai dawwama ba bai canza halitta ba ya bambanta da zane da za a yi da aska shi wannan zane yana dawwama saboda haka wannan canza halitta ne shi yasa ya samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan kwalliya za a yi wanda ba zai canza halitta ba na dindindin sifatun lazimatun liman yasma'il washma wan Wannan sawar falja in ka duba fatul bari sharhin kalmar annabi sallallahu alaihi wasallam al mughayyirati khalqallah wannan siffa ce annabi yake nunawa na wanda aka haramta masa abin da ya aikata yana fasul bari mujallal goma sha ɗaya uku da saba'in da uku don haka ana la'akari da samar da kyau bayan canza halitta samar da kyau sau da yawa mutum yakan yi kokarin misali wani ciwo ya fito masa wani kurji ya fito masa kurjin da ya fito maka ai halittar Allah ne idan kurji ya fito maka halittar Allah ne amma fasa kurjin laifi ne la ba laifi bane saboda me kana fasa kurjin ba wai don ka samar ma kanka sabon kyau ba sai don ka kawar da aibu da ya shigo maka domin ba haka ka zo duniya ba da kana nan lafiya kalau fuskar ka babu kurji sai kurji ya fito kaga kurjin shi ya biyo bayan halittar Allah saboda haka kawar da wannan kurji ya nuna zaka kawar da wani aibu ne ba za ka samar da sabon kyau ba ne don haka kawar da wannan kurji da ya fito a fuskar ka ba canza halittar Allah ba ne don haka kawar da kurji ko misali a ce wani ciwo da ya same ka ba a sa shi a babi na canza halittar Allah shi sa ake cewa illa min da'in illa min da'in ya zo riwaya daga cikin riwayoyin hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda shi ma ya inganta in ka duba sahihu sunan Nasa'i hadisi na 4723 da kuma Fathul Bari يعني التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وإلة وأنا مغنى ابن حجر كذا فتح الباري haramta wanda aka yi na canza halitta shine idan an canza halitta saboda a samar da kyau ba wai an canza halitta don a kawar da ciwo ko wata illa ba idan aka canza halitta don a kawar da ciwo ko wata illa fa innahu laysa bi muharramin ba haramun bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba da wannan ma'auni yanda zaka iya gane kwaskwarimar da za a yi ma ɗan adam a ce an canza man halitta da kwaskwarimar da za a ce ba a canza halitta shi ba wannan hadisi dai na Abdullahi bin Mas'ud la'akari da al-mughayyirati na biyu kalma ta lil husni na uku cewar Abdullahi bin Mas'ud illa min da'in kaga matakai uku waɗannan abubuwa uku su suke bambanta abinda mutum zai yi wa fatar jikinsa a ce ya canza halitta da kuma abin da mutum zai aikata a ce bai canza halitta ba bare ma akwai labarin sahabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai labarin sahabi na manzon Allah wannan sahabi ana kiransa Arfaja bin As'ad sahabi ne ya rawaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin manyan dakaru na musulmai kuma tun a zamanin jahiliya wani yaki ne wannan musulmi arfaja tarjama labarinsa tana cikin tabaqatul kubra na ibn sa'ad mujallal na bakwai shafi na arba'in da biyar da al-istihab littafin tarihi na ibn abdul barri mujallal na bakwai shafi na dari da ishirin da da hudu littafin al-isaba fi tamyiz sahaba littafin ibn hajar na tarihi a mujallal na biyu shafi na dari hudu da da sittin bakwai. wannan sahabi afaja jarumin yaki ne tun a zamanin jahiliya yana ba da labari usiba an fi yawmal khulal fil jahiliya akwai wani rafi da ake kiransa al-kulas al-kulas a zamanin jahiliya wannan rafi an kafka manyan yaƙe-yaƙe guda biyu a jikinsa tun kafin zuwan annabi muhammad a wannan ɗaya daga cikin yakin da aka yi a wannan kogi da ake kiransa al-kulas shi wannan sahabi arfaja yana cikin sojojin da suka halarci wannan yaki to a wannan yaki ya ce sai aka zaftare min hanci na da takobi an ɗebe mai hanci gaba ɗaya ba shi da hanci tun a jahiliya kenan kaga kenan tun bai musulunta ba fasta kasu amman min warikin sai na nemi hanci na azurfa aka min hanci na azurfa makera suka yi masa hanci na azurfa yana sawa to kasan karfe yana haduwa da zufa dole za a samu yana karni fa an tana ana ya ce ina jin karnin wannan karfe ban jin ban samu nutsuwa fa amara ni rasulullah sai manzon Allah da kansa ya ban shawara yace an attakhiza anfan min zahabin a makaranci mana na zinari annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi shawara hadisin yana sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan an-nasa'i ah, musnad al-imam ahmad hadisin yana da inganci saboda yana sahihu sunan abi dawud hadisi na uku da ɗari biyar da da da sittin ɗaya irwa'ul galil hadisi na 824 kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya mar umarni ya nemi hanci a masa hanci na zinari wannan ya nuna maka me idan misali ka rasa kafa sai ka je aka yi maka kafa na karfe baka saba ma sunnar manzon Allah ba baka kuma canza halittar Allah ba bai saba ka'idojin da aka yi magana ba saboda ka'idar ita ce samar da wani kyau samar da wani kyau ba kawar da aibu ba abubuwa guda uku na ɗaya canza halitta samar da kyau sannan babu illa ba kawar da illa domin su uku ne ka'idojin kai da aka cire ka rasa kafa kaga kana tare da aibu saboda haka kafan nan da za a maka na karfe kana ƙoƙarin kawar da aibu ne ba laifi bari kamar wannan mutumi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi shawaran ya mariki hanci na zinari kuma ka san zinari haramun ne ga maza zinari haramun ne ga maza wannan ittifaqan inda banda mata wannan an samu sabani amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je a maka hancin zinari ashe larura tana sa mutum ya amfani da haƙori na zinari idan hakoranka sun fita kana iya zuwa a sama hakori na zinari ko kuma eh, wato kafa a yi maka kafa na karfe ko wani abu na zinari idan ya zama babu makawa sai shi ka'idar kenan in babu wani abu da za a iya amfani da shi a kawar maka da wannan aibu sai zinari to zinari ce za ka yi amfani da ita harancin ya faɗi saboda shi wannan arfaja babu wani karfe da ya rage masa bai yi amfani da shi ba sai zinari saboda haka da a ce akwai wani karfe da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ba shawara yayi amfani da zinari ba saboda amfani da zinari ga namiji haramun ne kaga kenan babu laifi dan mace eh, dan namiji eh, mace ko namiji sun yi amfani da zinari idan larura ta kai makura yanda babu makawa sai amfani da ita wannan eh, zinari din kafin za a iya samun sauki ba laifi ne. wanda ya rasa ido a ce an samar wani ido wannan ba a canza halittarsa ba an kawar mar da wani aibu ne saboda haka kokarin kawar da aibu ba samar da kyawu ba ne samar da kyawu shine ake la'akari da shi idan zaka kawar da aibu ne babu laifi saboda haka ba laifi don mutum ya shafa wani abu misali don gashin ah, haɓansa ya fitar mar da suma Eh, wani zai ce ah, to ai Allah ya halice shi bai da gemu ya zai shafa maganin gemu a'a abinda malamai suke cewa ka'ida ita ce tun namiji yana da gemu duk mace ba ta da gemu wanda shine ka'ida ko idan ka ga gemu bai fito maka ba wanda karka ce a'a ba ka da gemu halittar ka haka take la babu laifi don kayan amfani da abin da zai fitar ma da suman gemu domin dai la'akari da asali halittar namiji tana da gemu ko da yake kai naka ka zo baka da gemu don haka ba samar da kyau ba ne kawar da aibu ne haka amfani da wani man shafawa wanda zai kawar maka da datti na jiki wannan ba a cewa ka samar da kyau sai dai a ce ne kana kawar da wani aibu wanda yake tare da jikinka amma man shafawa gini biyu ne akwai man da idan an yi amfani da shi babu shakka zai canza launin fatan ne gaba daya wannan kaga tabbas kowa ya sani canza halittar Allah ne amma shafan mai wanda zai sa fatar ka ta samu lafiya ta koma asalinta domin asali fatar ka mai lafiya ce ciwo ne ya hau kanta da yawa shi sa ka samu kuraje to idan da za a yi amfani da wani mai zai kawar da wannan ciwo amfani da wannan mai kawar da aibu ne ba samar da kyawu ba ne to haka yana da kyau mu ɗauki wannan hadisi na Abdullah bin Mas'ud Shi ne ka'ida mizani na gane ado na halal da kuma ado na haram na ɗaya al-mughayyiratu khalqallah na biyu kalmar lil husni na uku shine al-abdullah bin da yake cewa la li izalati la min da la min da'i la li izalati aibin ba wai don a kawar da wani aibu wanda ke tare da mutum ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على